وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ba mu taɓa aiko da wani manzo ba gabaninka ya kai wannan manzo face namiji daga cikin mutane waɗanda muke yin wahayi a gare su ba mu taɓa aiko manzanni daga cikin mala'iku ba wannan ita ce al'adar mu mai ɗorewa, kuma in kuna karin wannan to ku tambayi ma'abota littafi da suka gabace ku, za su ba ku labarin cewa dukkan manzanni sun kasance mutane ne, ba su kasance mala'iku ba in har ba ku san cewa su mutane ne ba.